Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani a kan jarabawar da aka yi wa malaman makarantar 'yan kwantaragi a yau, wata sa'a ga waɗanda ba su sami damar yin jarabawar ba a karon farko. Jama'an tsaro na Nijar sun gudanar da wani aikin gaggabe 'yan ta'adda a jihar Difa. Shirin musamman na yau zai mai da hankali ne akan wani matashi mai sana'ar zane. A yau aka gudanar da jarabawar malaman makarantar 'yan kwantaragi a matsayin sa'a ga waɗanda ba su sami damar yin jarabawar ba a ranar 15 da 16 ga watan jiya da ya gabata. An gudanar da jarabawar ta yau ne a Yamai da kuma sauran manyan birane na ƙasa. Abokiyar aiki Jallo Maryama Kenda ta zagaya a makarantar CAJ Sank ina ta tattauna da shugabar cibiyar jarabawar a wannan wuri Abdullahi Alasan. santakin da kunshi malaman da suka zo daga tilberi sayi filinge kolo ko namaro muna da kawa malami 484 kin santarkin wannan muna da 484 wanda kamata su zo su zamna su jarabawa muna da santar guda takwas an yi horon shi yanzu suna nan suna mathematics awa bbb ne yau ake karewa ya jama'a sun zo da dimbin yawa kowa na kokarin eh, ceto kai ne ga bisa lattin da yi a wancan karo man sakamako kawai da gani ga wancan na farkon nan bai dade ba kuma shi ma muna sarara ko wannan shi ba zai dadewa ba A makarantar ta sai Eje Sank Maryama Gello Kenda ta haɗu da wasu malaman makarantar da ba su samu damar shiga ɗakunan jarabawar ba saboda dalilai daban-daban. Ta kuma tattauna da uku daga cikinsu wato Rabiu Abdu na ƙungiyar Sinasaba Filinge, Rashida daga Filinge da kuma Hadiza daga Sai. Ba ga sunan ba cikin rajista mun kirawo speto na jihar da kuma daraktocin jihar mu sun bayyana cewa matsalar ba daga wajen su ba ne aiki da sunayen mu. Minista Dauda marti ya ce yanzu ba zai iya ɗaukar wani mataki ba domin ba a san inda matsalar take ba. Mun kai kusan mu goma sha biyu na jihar Filinge. Ba laifi ba na ne idan ban yi jarabawa ba su ne suka yi kuskure. Ni ina digirin makarantar koyar da aikin karatun boko ta haka sun sai na cikin waɗanda suke da bapc na tafi na kai ƙorafi shugaban shiri ya ce ba zan iya jaraba ba bisa misali mu ba mu yi jaraba tantancewa ba amma sunayenmu na cikin waɗanda suka yi jarabawa wanda suke da maki ƙasa da uku ranar alhamis mun je ofishin inspection ta garin sai domin bayyana abin da ake ciki sai spito kuma ya ce mana mu je babu wata matsala zai warware wannan matsala daga direfta ta tilaberi sai da abin mamaki jiya ya kira mu ya ce kada mu je domin sunayen mu ba su ciki wannan kai ba gaskiya ba ce muna cikin bakin ciki sosai. Ah, to ko da haka an samu ɗaruruwan malaman makaranta a Wakwalo da suka rubuta jarabawar a kan darasi guda kawai a jarabawa ta farko wato a cikin watan jiya da ya gabata. Rahoton kwamitin bincike a game da rasuwar ɗalibi Mala Bagale da aka bayyana a ranar Juma'ar da ta gabata na ci gaba da janyo tufa albarkacin bakin jama'a. Yau muna ɗauke da ra'ayin ɗan ƙungiyar farar hula Lawali Bubakar a zantawar shi ta wayar tarho da Alamin Washar. da aka sa wannan kwamiti ɗin sai aka ɗauko mutane wanda ake zaton lalle mutane wanda al'umma ta su amma shi gwamnati da ya yi shi saboda komi abin da hutu a ce ai mutanen da kuka yarda su su ci wannan abu na uku shine ba a yi sakan musu labari wanda ya kamata a sakan musu dan aka an yarda jandarma ne harbe shi a kai da wani harshashe ya mutu jandarma Nijar mutum nawa ne da ba a sanin wane ne shi kuma wane ne ke aka wade shi ce da wanda ba shi izini to kaga ba a yi ba wannan sai aka ce dai jandarma ne kuma ba a san ko wane ne ba to sai muka ji kuma daɗi da 'yan makaranta suka hutu jiya suka ce su an yi wannan aiki da su amma ba su gamsu ba ba haka ba su suka so aikin ya tsaya kaga wannan za su wanke kansu don saboda ka aji a bata musu suna a ni ban gamsu ba ban gamsu saboda na so a ce an kai an ba yan Nijar da tai a ce wane ne kaza yan Nijar su yahe masa iyalin wannan yaron su yahe masa yan makaranta su yahe masa kuma a ga a sake a daina wannan aiki Daga ranar 19 zuwa 20 ga watan Ut eh, jama'an tsaro na Nijar sun gudanar da wani aikin kakkaɓe ɓata gari a wajajen Barwa mai nisan kilomitoci 90 a arewa maso gabas da birnin Difa. Wata majiyar tsaro ta shaida wa Studio Kalangu cewa a yayin wannan aiki an halaka 'yan Boko Haram 39 sai dai kuma wani jami'an tsaro na Nijar ya rasa ransa bayan ya je rauni a arangamar. yau shekaru biyu kenan da kungiyar boko haram ke ta kaiwar hare-hare a jihar jifa kuma yanzu haka kungiyar na tsare da mutane 39 da ta sace a farkon watan jiya a garin ingalewa a ranar 19 ga watan ut aka gudanar da bikin ranar ayyukan jin kai ta duniya a zandar an shirya shirgula da dama da suka hada da taron muhawara akan batun karuwar jama'a a cikin duniya da mutane ke rayuwa a cikin matsaloli shugaban cibiyar unfp wato asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'umma da ke kula da jihar zandar maradi da difa ezen abari shine bada da ya kuma yi wa aliketa ƙarin bayani A yau agajin jin kai ba wai kawai ayyukan agajin gaggawa ne ba, akwai batun ci gaba mai ɗorewa da kuma nauyin dafawa gwamnati da ma al'umma su gane manufar wannan maudu'i kan abin da ƙasa za ta iya amfani a ciki. Saboda idan ƙasa tana daɗa samun yawaitar jama'a wata dama ce, amma kuma akwai buƙatar a samar da waɗansu hanyoyi na ci gaba da ke da nasaba da ci gaban al'umma. da ya kamata a taimaka a fannin kiwon lafiya, ilimin boko, samar da ayyuka da kuma jagoranci musamman ma ga matasa. yanzu kuma bari mu doshi wallam a jihar tilibiri inda ruwan sama masu yawan wato milimetar bakwai suka faɗo a cikin daren jiya zuwa yau ruwan sun yi sanadiyar yankewar wata gada da ke fita a garin wato da ke fita garin walam lamarin da ya hana mayan motoci wucewa farfen na walam sadu umaru da studio kalango tuntuba ta wayar tarho ya bayyana cewa ma'aikatar gine-gine na kokarin ganin al'amura sun daidaita ya kuma yi kira ga sauran direbobin da su yi taka tsantsan. tare nuna fina-finan Afirka karo na sha biyu ya zo ƙarshe jiya Lahadi inda mutane suka kwarara domin kallon fim mai suna Bienvenue au Gondwana wanda ya yi magana a game da harkokin zaɓe da mai ban dariya nan ɗan Nijar Mamman ya shirya. A tsawon kwanaki hudu an nuna fina-finai daban-daban akan al'adun Afirka a birnin Lausanne. Taron ya kuma nuna cewa nahiyar Afirka na ci gaba a fannin sinema inda aka nuna fina-finai daban-daban fiye da sittin. A yayin da ya rage kwanaki goma sha biyu a gabatar da sallar layya, kasuwanni daban-daban da ke cikin yankunan ƙasa suna cika da raguna, farashinsu kuma ya bambanta daga wannan yanki zuwa wancan. A kasuwar sarkin Hausa mai nisan kilomitoci goma sha biyar da mayahi jihar Maradi, kowa na iya sayan ragon daidai ƙarfinsa. Wakilin Isufu Sha'ibu ya zagaya a kasuwar da ke ci kowace ranar Alhamis, ya kuma aiko muna wannan rahoto. Ku rike nan yi jika hamsin ba biyun kun sai da. Wa'anga da wanga da wannan mai tanda goma suke wa'ancan biyu jika ɗari da hamsin wanga guda jika ɗari. irin hada-hadar kasuwancin raguna kenan a ranar jiya a kasuwar sharkin hausa a kusantowar sallar laya farashin raguna yana hauhawa kuma ana samun masaya da ke tahiya da ragunan a da kuma mali Malam Rabi wani masayan busashe ne ya yi mana ƙarin bayani. Gaskiya ga dai alhamdulillah ba kawai dai rana ya tayo bai wa ana kan kama gaskiya bakin gwalgwaro. Tun da cinakin yau ya hina rana ya tayo saboda Allah. Dan saboda yau har na ɗari biyu na gani da arba'in, ɗari biyu da goma, ɗari biyu da ashirin din na gani wannan. Kowa da kowa ya koma ɗan kasuwa ta rago. Raguna suna hitawa daga mazauna karkara wa'anda ke yin turka kuma wannan turka suna yin ta ne don su bunƙasa tattalin arzikinsu. Ƙarshen rahoton kenan daga mai Isuf shebu zuwa ga Studio Kalangu. Yanzu kuma sai fagen wasanni a ranar Asabar da ta gabata ne aka kawo ƙarshen kwamɓarar ƙwallon ƙafa ta babban hutu a Buza. Ali sai da Zato ya tallafa wa matasan Departement ɗin Buza wajen tsarin wannan kwamɓala Matasan kuma sun yaba da wannan mataki. Abdu Sharfo shine shugaban kwamitin tsare-tsare na kwamɓalar ya kuma yi wa ya kuma yi ƙarin bayani a zantawar shi da Sanusi Asuman. kakar wasannin kwallon kafa da gwamnan jihar yamai ya shirya saboda cuɗayya ne tsakanin matasan yankin Busa, gurin shine tattara matasan yankin su san juna ta hanyar wannan kwamfala saboda haɗuwa ce ta sati ɗaya a matsayina na shugaban kwamiti ina jinjina wannan gwamna da ya shirya wannan kwamfala abin riƙewa dai a cikin wannan kwamfala a ƙarshe ƙungiyoyi biyu ne na kwallon kafa za su yi karawar ƙarshe. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na birnin Buza da waɗansu, inda 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Buza ne suka lashe gasar, inda aka ba su kofi da kuma tukuci na shiga ɗari. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu. karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Bubakar Jibo Siriri baki gashin kansa a mirɗe ya samu baiwar yin zane tun cikin yarintarsa. Bayan shekara ɗaya a garin Agadas ya samu ƙwarewa a fannin zane tare da takarawar gani a shirye-shiryen baje koli a wani gida mallakar ɗan wato ɗan ƙasashen Turai. Yanzu Bubakar Jibo ya dawo ya mai inda ya kafa masana'antarsa a shekarar 2008. Tare da zane-zane muna iya tanadin al'adunmu da yanayin rayuwarmu da ke ƙoƙarin bacewa tare da zamani. To da yake abubuwan da muke ƙirƙirawa na zane-zane abubuwa ne da ake kai a ko'ina a cikin duniya. Kenan wannan wata dama ce a gare ni na ban bankaɗo al'adunmu da ma bunƙasa tarihinmu na ƙasashen Afirka da ake mayarwa baya koyaushe sai a rinka mu labarun waɗansu ƙasa. ƙasashe da ba namun ba. A gaskiya ina samun ciniki saboda dukkanin mafi yawan abokanin ciniki na 'yan ƙasashen waje ne masu zawa yawan buɗe ido. Kun ga wannan zanen da na yi bisa wannan allo yana bayyana tarihin mu ne da iyayenmu mata da a lokacin ba su samu damar zuwa gidan kitso na zamani. Inda kun ga wata mata ce ake yi wa kitso mai matukar kyau. Wannan kitso na gargajiya ne wanda Fulani ne suke yin shi. Kitso ne mai matuƙar burgewa yawa kuma na al'ada. Sai dai gwagwarmayar da muke yi ba a tallafa muna, sannan babu waɗanda suke sha'awar abin. Alhali ba ma iya canza al'adunmu, koyaushe babu wata ƙasa da ta wuce Afirka a gare mu. Nana Fatima Abubakar ɗaliba a makarantar kimiyya da fasaha tana shawarar zane-zane kuma tana koyawa wajen Bubakar Shibbo ta yi bayani kamar haka. Eto eh shi sha'anin zane-zane abu ne da nake matukar sha'awa wanda koyaushe idan na kasance ni kaɗai ba abin da nake sai zane-zane. Sannan da yake muna cikin hutu ba ma aikin komai. Wata rana na taɓa ganin ana wano shi a tele. Sai na ga abu ne mai matukar amfani na zo na koya domin samun ƙara ƙwarewa. Yanzu dai ina zanen wani muhalli ne inda ba mutane. Madalla masu mu da haka muka ƙarshen shirin labarin namu na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da shida takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Scott da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu.